har yanzu dai ana ta ci gaba da cece kuce akan ikirarin wani mutumi mazaunin jihar Kano unguwar kofar na isa wato Malam Ahmad Ali wanda ya ce hannun aljanu ya girma kuma har ma ya auri 'yar sarkin aljanin mai suna Ummu Subiyan a cewarsa. Hakika mutane da dama sun gaskata wannan abin almara na Malam Ahmad yayin da wasu dubin dubatar mutanen kuma suke cewa babu komai a cikin wannan al'amari face zunzurutun zuki ta malle. To a halin yanzu dai ita ma gwamnatin jihar Kano karkashin jagorancin gwamna Abdullahi Umar Ganduje ta shiga wannan magana. Wanda alamomi suke nuna cewa gwamnatin za ta yi bincike akan Malam Ahmad Ali domin tabbatar da gaskiyarsa ko kuma akasin haka. Gidan Radio Freedom da ke unguwar Sharaɗa a jihar Kano ya tattara mana wani rahoto wanda gwamnatin jihar ta fara tsoma baki akan lamarin Malam Ahmad Ali Kofar na isa. Ga kuma cikakken rahoton. Yanzu haka dai labarin wani malami da ke cewar aljana ce ta shayar da shi ya gama gari. wanda ke ci gaba da jawo martani daga jama'a wannan mutum mai suna malam ahmad ali mai alkalma kofar na isa ya bayyana cewar tun yana kankani mahaifiyarsa ta fada da shi cikin rijiya kuma daga rijiyar ne aka neme shi kaurawan baya ka rasa ashe ashe zira'ar ifrit min aljinna ne suka ɗauke shi kuma suka ci gaba da shayar da shi nono har ya girma bayan ya girman ne ma sarkin aljanu sulemanu ya haɗa shi da ɗiyarsa ya kutu wacce aka fi sani da ummu sibiyan aka ɗaura musu aure wannan malami bai gushe ba ya ci gaba da cewar yanzu haka matarsa ta aure ta san cewa tana da kishiya aljana kuma ya raba musu kwana gwargwadon iko kowace girkinta daban malamin dai ya yi ta maganganu har ta kai ya ce zai baje kolin abincin matarsa aljana idan kwananta ya zagayo alabashi din mai musu sai gani Gama kaɗan daga cikin hirarsu da wakilinmu Usman na gudu. Ni na auri aljana sunanta Ummu Sibiyan kuma bayan sunanta Ummu Sibiyan mun zauna da ita zaman shekara tara sannan mun haifi 'ya'ya guda guda hudu akwai Aminatu akwai Azara'u akwai kuma bangaren abdullatifu akwai Abdulganiyu labi mutane labi aljanu sannan kuma uku suna wajen ita aljanar ni kuma ina rike da daya na kaiwa kakanni na a kokilin gumbare bari to ita wani aljana shi wani abu durwa ka aure ta ko kuma a bazawara eh to ni a bazawara na aure ta saboda dalili ita aljana ta kan samu kamar shekara ɗari a raye kafin ta zama matar aure to kuma ni na same ta ba akalla matar nan ta fi shekara ɗari biyar sannan na aure ta Allah ya ƙara sutura na gigun gagun kai na ma ɗishin na aljana umu su biyanu an kirawo baƙi sun zo ga mu mun iso Allah ya kawo mu Allah ya ƙara sutura wannan shine kirarin da ake yi wa wannan malami mai aljanu da zarar ya fito domin ganin mutane da suka yi tururuwa zuwa gidansa To amma masana fannin harkokin aljanu da malamai masu wa'azi sun bayyana cewar waɗannan kalamai na malamin tsantsar zuƙi ta mallace domin sun wuce labarin ƙanzan kurege. Dr. Muhammad Tahar Adamu Baba Impossible babban masani ne akan harkar aljaru da kwankwamai kuma masanin addinin musulunci gashi kuma kwamishinan harkokin addinai na jihar Kano ya ce ai babu abin da zai haɗa aljani da mutum har ma a kulla aure yan dabaru ne kawai da harƙalla irin ta wasu malaman domin dai kawai a cimma wata manufa ta daban. Zancen aljani ya ɗauki mutum yana jariri ya je ya shayar da shi ya rene shi sannan ya dawo da shi wajen uwarsa wannan karya ce mai lasisi sana ilimin sanin aljani aljani abincinsa ba abin mutane ba ne hadda zai ce ya raba musu girki eh, ya san abin da take ci zai je kai mata aljani fa wato iska ce wani abu ne na wuta kamar hayaki ne ba mutum ne da yake da jiki ba sannan abu na gaba ba a iya saduwa ta aure tsakanin wani jinsi da wani jinsi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na zo zan yi sallah sai shaidan ya zo aljani ya zo gabana sai ne nufin in kama shi in ɗaure shi don kowa i gan shi sai na tuna addu'ar ɗan uwa na annabi Suleimanu ya ce Allah yadda ka bani tasiri akan aljani ina roƙonka mulkin nan da ka bani kar ka ƙara ba wani irinsa daga nan zuwa ranar alkiyama shi sa ban yi ba dan haka ba wanda yake da tasiri da aljani sai wanda Allah ya sarewa shine Annabi Sulaimanu mutane mun rabu da bori shekara da shekaru suna neman su dawo mana da bori arewa ya da wakilin mu Usman da gudu ya tattauna da kishiyar aljana matar malam wacce ta ce ta san tana da kishiya aljana suna ma haɗuwa amma fa sun yi zaman su lami lafiya tunda dai bikin magaji baya hana na magajiya farko dai lokacin ina budurwa an sha faɗa man yana da mata aljana na ce to ni ba ruwana sati ɗaya da yin bikin sai ta kawo mana ziyara ita umu su ɗin ita aljanar kwarai ma kuma akwai wani tsagorar da ta miki da shi na goron arziki ko sosai ma sosai ma tana duk zuwan da za ta yi min tana kawo min dibino ko kuma kwakwa sukaji wallahi kyauta